wacce ta dace da 23 ga watan jimadal ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wacce ta dace da 14 ga watan 11 miladiya 2025 Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haduwanmu a wannan masallaci a wannan kofar gida na marigayi daki umar idris allah madaukakin sarki ya ji ɗan shi gafarta mishi inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi na sharhul usulus sita na fadilatu shekh muhammad bin salih ibn utaimin tagammadahu allah bi rahmatin min wadda sharhi ne na littafin al sita na al-mujaddid muhammad bin abdul allah madaukakin sarki ya ji ɗan shi gafarta mishi yau kuma shi ne zamanmu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa abin da muka karanta a baya ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba muna cikin al'aslu Sani inda mala yake magana akan al'amuru bil ijtima' fi din wan nahyu an at umarni da musulunci ya yi na haduwa a kan alƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma hani da ƙur'ani ya yi a kan rarrabuwa da barin karantarwan ƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta ayoyi da malam ya kawo a sharhinsa malam ibn al-usaimin rahimahullah mun karanta hadisai da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan babi za mu shiga misalai da malam ya kawo na magabata tun daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da yadda suke mu'amalantan saɓani a tsakaninsu in saɓanin ya zama saɓani ne akan abin da ya shafi musulunci ya yadda a yi saɓani a kai malaci wa amma amalu sahaba faƙad waka a bainahum radiyallahu anhum al-ikhtilaf ce amma aikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anhum lallai an samu saɓani a tsakaninsu lakin lam yahsul bihi tafarruq sai dai wannan sabanin da aka samu tsakanin sahabbai bai haifar musu da rabuwa ba walal adawa walal bagda wannan sabanin bai haifar musu da kiyayya tsakaninsu da juna ba bai haifar musu da fushi da juna ba a zaman da ta gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi bambanci tsakanin in yi fushi da kai da kuma kamun abu don raina a faci ku musulunci ya hana ka yi fushi da mutum amma bai hana ranka ya ɓace don ɗan'uwanka ya maka wani abu da zai ɓata maka rai mai wannan bayanin ku to su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sabani da ya faru tsakaninsu ba ya fa musu da adawa ba dama ka'ida adawa ana samun sa ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba amma babu adawa tsakanin musulmi da musulmi an gane za mu ga wannan a babarin da Allah maɗaukakin sarki ba mu game da annabi Ibrahim da suke da shi da mutanensa waɗanda suka yi imani da shi Allah ke iqalu li qaumihim inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah ko kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u ko abadan sai suka ce mi hatta tu'minu billahi wahda suka ce da mu da ku yau adawa da kiyayya da ɗauke kai tsakaninmu da ku yanzu ya fara ko ba za mu dena ba har abada har sai kun dawo kun imani da Allah ashe lokacin da suka dawo suka yi imani da Allah maganan adawa da kiyayya zai zama mai ya kare babu adawa tsakanin musulmi da musulmi babu kiyayya tsakanin musulmi da musulmi an gane to sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci wannan shi yasa sabani da ya faru tsakaninsu bai haifar musu da wannan malai ce faƙari hasalar khilaf bainahum fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu sabani tsakanin sahabbai a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake raye wa rasulullah sallallahu alaihi baina azhurihim a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsakaninsu yana tsakaninsu sai malai ba misali yace fa min zalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lamma faraga min ghazwati al-ahzab yace daga cikin misalai da za a bayar na sabani da ya faru tsakanin sahabbai wanda tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin shi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama da ghazwatul ahzab yaƙin al-ahzab ko ghazwatul khandaq ana kiyansa da ghazwatul khandaq ana kiyansa da ghazwatul ahzab kuma kowanne akwai dalilin da ya sa aka kira shi da wannan sunan an kira shi da ghazwatul ahzab saboda taron dangi da mushrikai suka yi a wannan lokacin suka zo kabilu kabilu dama al ahzab jam'i ne na hizb hizb kuma shine kungiya ko ko wasu su haɗa kai karkashin shugabancin mutum ɗaya. sun suna da yawa sai a kira su ahzab ma'ana wasu waɗanda kowa da shugaban yanzu sun zo sun haɗu don su cimma wata manufa manufar ita ce su yaƙi musulmai da sahabban annabi sallallahu alaihi su gama da su duk wani balarabe duk wani yanki na larabawa da ke kewaye da madina sai da aka gayyace su wannan faɗan bayan su larabawa an gayyace su wannan faɗan sannan yahudawa da ke cikin garin madina su ma an gayyace su amma kowa da aikin da zai yi su wa'incan za su zo daga wajen gari maza waɗanda suka isa su je yaƙi za su fita su je su tare su aiko su kuma yahudawa su kuma a cikin garin suke su kuma aikin da aka ba su shine in maza suka fita ko kuma sai ku gangaro daga angonninku sai ku zo kashe yara da mata da aka bari a gida su ko mushrikai za su kashe maza da suka fita su je yaƙi shine ne din musamman kabilan banu quraiza so da already a lokacin kabilan banu kainaka already so daga sun yi abin da annabi Sallasan ya kore su a madina sun yi wani ha'inci da annabi Sallasan ya ga ba za a iya yafe musu ba Shi ne yaudara da suka yi ma wata mata daga cikin musulmai ta shiga kasuwansu ta je ta sai fiyayya da ta je ta zunguna tana zaben abin da za ta siya sai wanda daga cikin yahudawan banu qainaka sai zo sai taka zaninta ta baya sai tsaya ya matsi ta gama cinikayyanta tana miƙewa zai sai zanin ya kwanci sai ta yi tsirara a kasuwa sai suka rinka mata dariya don wannan dalilin annabi sallallahu sai ce a yaƙe su duk wanda aka same shi a kashe shi wanda ya gudu kuma ya tsira wannan sa aka kore su a kore su a Madina sanadiyan sun ci mutuncin musulma guda ɗaya an fahimta ku to waɗanda suka rage a cikin garin madina wanda suka fi kusa da garin madina su ne ƙabilan banu ƙwaraiba to su ne aka yi wannan yarjejeniyar mushirkai suka yi wannan yarjejeniyar da su to an kira shi ahzab saboda wannan taron dangi da aka yi an kira yakin da alkhandak amanan alkhandak shine rami rami saboda aiki da musulmai suka yi sanadiyan shawaran salmanul farisi Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shawaran cewa su yadda suke a can gurin su farisa can guraren iraki kenan da iran da ina ne yanzu yadda suke yi shine duk lokacin da za su yi yaki da wasu waɗanda suke ganin kaman a zahiri sun fi ƙarfinsu to suna yin abun da zai hana su shigowa ne sai zama sai dai a kalli juna daga nisa to ya za a yi suka ce ai mun san bangaren da za su zo saka wannan bangaren za mu iya haƙa rami ramin da zai gagari doki tsallakewa sai mu bar kofa guda ɗaya yadda in sun ce za su shigo sai dai su rinka shigowa da ɗaya ko biyu mu kuma suna shigowa muna kwantarwa kaga ko a gani daga nisa ko su shigo su kare mu ko ba za mu tsallaka mu bi su ba sai dai kila ya halbi da kifiya daga nisa kifiyan ya kare yaƙi ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfi shawaran Salman al-Farisi sai aka haka wannan ramin shi yasa kiran da yakin da khazwatul khandaq saboda su wannan ramin da aka da aka haka suka yi wannan haka ramin wanda a wannan lokacin ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wani yayi wasu munanan addu'o'i game da yahuda da ke ce Allah madaukakin sarki ya cika kirazansu da kaburburansu da wuta saboda lokacin dalilin dalilin haka wannan ramin har suka makara ba su yi sallar la'asar ba har rana ta kusa faduwa kuma ba su tuna ba sai da sai na umar radiyallahu ta'ala anhu wa arzahu ya tuna to bayan da aka yi aka suka fita suka je wannan yakin yakin bai yi an yi yaki na gaba da gaba ba sanadiyan wannan ramin da aka haka amma an yi halbe-halbe na kifiya tsakanin tsakanin juna daga cikin sahabbai waɗanda sanadiyan wannan yakin suka rasu akwai sa'ad bin mu'az shi sa'ad bin mu'az asali yana ci waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace suna da lada biyu suna da ladan sun yi musulunci hakikalin musulunci bisa karantarwan at-taura da annabi Musa ya da shi kuma da annabi sallallahu alaihi ya zo suka musulunta suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan suna da ladan musulunci da at-taura kuma suna da ladan musulunci da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Sa'ad bin Mu'adh yana ciki kuma a lokacin yana cikin shugabannin Banu Qurayza Qurayza din a lokacin ma kusan shine shugaban su kusan shine shugaban su to bayan da aka yi halbe halbe da za a yi tsakanin su daga baya Allah madaukakin sarki ya kau sanadiyan tarwatsa taron su arnan a lokacin wanda ya jagoranci rundunan kafarai shine abu sufyan lokacin bai musulunta ba shine jagoranci rundunan kafarai allah maɗaukakin sarki ya aiko da iska da guguwa mai sanyi ya zama ko da abinci ba su iya hura huta su dafa in sun hura wutan iskan zai kashe wutan ga sanyi ko ba su iya hura wuta su jiɗimi ba shi ma sanyin da iska yana kashewa sa'annan kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya shiryatar da wani daga cikin jagororin mushirikan waɗanda da shi aka zo daga garin maka kuma da shi aka yi yarjejeniya da banu ƙoraiza akan a cutar da musulman da aka bari a cikin gari a filin yakin Allah ci sai shirya da shi musulunta da ya musulunta ya silale ya yi disguising kansa ya shigo ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo tukun wajen sahabbai ya rufe fuska yadda ba za a gane shi ba idan shi kawai a waje ya haɗu da sai na bakar in ba na yi kuskure ba ya ce waye ka ya ce zan faɗa maka waye ne amma sai kamun alkawarin ba za ka kashe ni ba so da ya san an san shi yana cikin waɗanda suke gaba-gaba wajen kitsa ma musulmai muna abin nan tugu da ya nace sai na baka ya ce to na alkawarin ba zan kashe ka ba tukun sai buɗe fuska sai rabu baka ya ciza ya tsaya ce da na san kai ne da bai wannan alƙawarin kamar ko ba sa saba alƙawari ya riga ya yi ya ce me kake so ya ce ka kai ni wajen annabi muhammad sallallahu ya ce kai ne ka kira shi annabi ya ce eh suka tafi ya zauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah shi musulmi ne ya musulunta amma mutane shi ba san ya musulunta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan karka yadda su san ka musulunta zaka mana aiki za ka mana aiki dama da kai aka kulla aka zo yanzu ka yi duk yadda za a yi a warware sai ce to shi ke na sayan da zan yi yana tashi ya wuce wajen banu ƙwaraiza ya je ƙwanƙwasa musu ƙofa suka buɗe sun gane sun san waye shi ya ce to na zo ne muku wani hanzari ba gudu ba mun zo mun yi alkawari da ku cewa za mu yaƙi wannan mutumin da mutanensa a can ko ku yaƙi ku kashe maza mata da yara a gida amma a kowa abu ɗaya da kuka manta suka ce me wannan ya ce ah, yanzu in mun yi nasara shi ke na ai magana ya ƙari amma in ba mu yi nasara ba fa za mu tafi in ba mu yi nasara ba za mu tafi mu barku da wannan mutumin a wannan garin ba kuwa tsoron me zai muku in mun tafi in ba mu yi nasara ba suka tsaya shuru suka ce haka ne ba ya ce to yanzu ku yi alkawari da shawa su yadda cewa in ba a yi nasara ba za su kwashe ku su tafi da ku garinsu kuma daga cikin hanyar da za su bi ku yadda da sun yi alkawarin shine ku zaɓi wani mutum wanda kuka san ba za su iya yadda ya halaka ba ku ce ya zauna a cikinku so da in ba a yi nasara ba ko don shi za su zo su taimake ku suka ce eh lallai wannan shawara ce mai kyau to haka za mu yi yana barinsu sai da wajen kwarai shawa sai ce akwai labari sabu me labarin ce kalkwanu kwarai za sun ce wannan alkawarin ba za su cika ba sai in kun ba su wani mutum guda ɗaya daga cikinku su sun ce sun yi haka ne saboda in ba ku yi nasara ba su dole ku zo ku taimake su amma ni ina ganin ba wannan ba ce manufansu to me tunanin ka yace ni tunani na manufan sun yi haka ne so da in ba a yi nasara ba sai su mika shi wajen musulmai sai zama sanadiyyan mika shi da suke su sai zama kar a su yace ni a tunani na wannan ita ce manufan su ban yarda da su ba in kuma kuna ganin ba haka bane ku je ku sake magana da su suka ta da wasu suka tafi wajen banu Quraiza suka ce ya maganan alƙawarin mu suka ce eh yana nan amma da sharadi me sharadin suka yi bayani sak yadda ya musu bayani suka kalli juna suka ce ta tabbata suka ce to gaskiya wo ya da wannan sharadin ba su ma bane kure suka ce to ta tabbata da gangan suke so su mana to in ba ku yadda da sharadin ba mu ba mu yadda ba sai aka fashe yanzu da banu quraiza da quraishawa agreement da ke tsakanin su kaga babu babu so da kowa ya bada sharadi kuma kowa bai dada me da sharadin ba so da wancan aiki da wancan dan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam da yi dama sun ce alharbu khida'u yaki dan zamba ne ba a cin yaki sai da zamba to wannan ya fasa tsakanin quraishawa da yahudan banu banu quraiza sai fasa su sai zaman to babu wannan agreement din tsakanin su quraishawa suna cikin wannan jimamin kuma sai Allah madaukakin sarki sai aiko da wancan iska da sanyi su ma sai tarwatsa su Abu Sufyan ya tara su yace to mun ga mun fito yau kusan watan baɗa ba mu samu mun tsallaka wajen waɗannan ba balle mu yaƙe su kuma ga wata jarabawa to ni dai na yanke shawarar zan koma wanda ya ga zai bi ni mu koma ya bi ni wanda ba zai bi ni bare ni dai na sallami kowa ya ɗiba ina shi ina shi to shugaba ya ce zai koma wa zai rage sai kowa ma ya koma wannan haka Allah madaukakin sarki ya kashe wannan wannan yaƙi na azab shine Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin suratul azab wannan rundunar da musulmai suka yi suka gani bai sa musu rauni ba bai sa musu rauni ba in Allah ce falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima Allah ce lokacin da musulmai suka ga wannan rundunoni na kafaran suka ce lalle wannan shine abin da dama Allah da manzon suka mana alƙawari kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya sai wannan ganin rundunar sai kara musu imani da miƙa wuya sai zama ba su yi rauni ba to bayan sun gama sun dawo sai Allah madaukakin sarki ya aiko da sako zuwa jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah Allah madaukakin sarki yana umurtanka karka kwanta dar maran yaki su ma banu quraiza aje a musu hukunci suna zaune a ƙasa a garin musulmai amma haɗa baki da su a munafunci musulmai abinda suke cin amanan ƙasa kenan ku yawwa cin amanan ƙasa wannan kuma a doka da dokan musulunci da dokan da duka hukuncin shine hukuncin mai kisa kisa ne in aka haɗa baki da kai a ci amanan ƙasanka da wani ƙasa hukuncin shine a kashe ka to wannan shine abin da malam yake ba mu labari yana daga cikin abin nan misalai da ake bawa na sabani da ya faru tsakanin sahabbai wanda ake ba da misali to shine malam zai ke ba mu labari an yace to lokacin da aka gama yakin ahzab waja'ahu jibril ya'muruhu an yakhruja ila bani quraiza malaika jibril yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtansa cewa umarni daga Allah cewa yanzu ka fita kuma zuwa banu quraiza ka je angon banu quraiza linaqdihimul ahad saboda sun warware alƙawari tunda ma alƙawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za mu zauna lafiya duk wanda yazo zai yake mu za ku taimake mu kamar yadda duk wanda yazo zai yake ku za mu za mu taimake yanzu sun warware alƙawarin ka hasali ma da su aka hada baki a yaƙi musulmai to yanzu aje a musu hukunci to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfi wannan umarnin daga malaika jibril mala ya ce ƙwalin sallallahu alaihi da li ashabi sai a sallallahu alaihi wasallam sai ba sahabbansa umarni umarnin da ya ba su shine la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani quraiza ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar wani daga cikinku ya fi sallar la'asar sai a bani quraiza an riga azhar tayi an yi sallar azhar la'asar ba ta yi bai ce ku kama hanya zuwa angon banu ƙwaraiza kar wani ya san la'asar sai a banu ƙwaraiza to wannan umarnin da annabi sallallahu alaihi ya bayar wajen fahimtan abinda manzon Allah sallallahu alaihi ke nufi sai sahabbai suka rabu gida biyu wasu ke ganin ko da lokacin sallah yayi ba za su tsaya su yi sallah ba sai sun kai can ko da rana za ta faɗi wa suka fahimta a'a suka fahimci a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu ne so da su yi hanzari amma baya nufi in lokacin sallah yayi kar su yi sallah baya nufi su jinkirta sallah kaga sabani ne ko kowa da yanda ya fahimci ba wace ta fahimta fuska ko kowa da irin tasa to wannan shine sai malik ya fakharaju min almadinati ila bani quraiza sai suka fita daga garin madina so kama hanya suka nufi bani quraiza wa hana waqta salati al-asr sai ga kuma lokacin sallar la'asar ta yi suna hanya faƙala ba'abuhum sai wani ɓangare daga cikinsu suka ce la nusalli illa fi bani ƙuraiba walau gabati shams suka ce mu ba za mu yi sallar la'asar ba sai mun isa anguwan banu ƙuraiba ko da rana za ta faɗi me yasa suka ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة so da manzon Allah sallallahu ya ce kada ɗayan ku yayi sallar la'asar sai a banu quraiza to kace saboda haka mu wannan dalilin shi muka riƙe ba za mu yi sallah ba ko da ra za ta fadi sai mun kai banu quraiza yace fa naqulu sami'na wa atana suka ce mu kuma za mu ce mun ji ko mun yi da'a wa minhum man qala daga cikinsu su kuma suka ce nusalli fil waqti muka ce mu kuma za mu yi sallah akan lokaci sura annabi sallallahu alaihi wasallam shi da mu sallah akan me akan lokaci li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arada bidhalika al mubadaratu wal isra'u ila al khuruj suka ce saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne saboda ai abin da yake nufi shine mu yi hanzari kuma in mun fita mu yi sauri kar mu tsaya wasa yace suka ce walam yurid minna ta'khir as-salah Mannan sallallahu baya nufin mu jinkirta sallah a ne ba zai umarce mu da jinkirta sallah a'a ya faɗa mana haka ne saboda ko mu yi hanzari kuma mun fita mu yi sauri kar mu tsaya wani abu a hanya amma annabi ba zai umarce mu da jinkirta sallah ba inda aka samu sabani ko sai male ce fa balag dollo suka samu wannan sabanin yanzu an rabu wasu na ganin za a iya yin sallah a gurin wasu na ganin dole sai an kai banu qurayza waɗanda suke ganin za su yi sallah a gurin sai suka tsaya suka yi sallah waɗanda suke ganin sai an kai banu ƙwarai da suka tsaya suka jira su muna jiran ku ku yi sallah suka yi sallah suka ci gaba tafiya tare sai da suka isa kan su kuma suka yi nasu sallah ba cewa suka yi to kowa zo ku same mu ba a suka tsaya shugaban tafiya ya ce a tsaya aka tsaya aka jira suka yi sallar suka idar da sallah kuma suka kama hanya suka tafi da suka tafi can bangare na biyu su kuma sai da aka je can suka yi nasu sallah sai malik fa balagha zalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayan annabi bayan sun yi wannan labari sai kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'ni ahadan minhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai ga laifin kowa daga cikin su ba wa lam yubiqu ala ma fahima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zargi kowa daga cikin su akan abin da ya fahimta ba dukan su metete manufan su su zantar da umarnin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa haka bane su dukun ba su ga laifin kowa ba ba wanda ya fada da wani ba wanda ya ki magana da wani so da baka bi me fahimta ta ba shi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ma kowa fadawa bai zargi kowa bai ga laifin kowa so da kowa manufansa ita ce me yabo umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaike wa hum bi anfusihim radiyallahu anhum lam yatafarraqu min ajli ikhtilaf ar-ra'i fi fahmi hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace duk suma ma din da karan kansu ba su rabu ba duk da sun samu sabani wajen fahimtar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta ku haka wannan misali ne na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ce a samu sabani akan fahimta kaga in muka fahimci wannan za mu ga da farko ba sabani suke cewa akan annabi ya faɗa ko bai faɗa ba sallallahu alaihi sallam, ko kuma dukansu babu wanda yake da sabani akan wajibi ne biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane amma kowa da yanda ya fahimci sakon to a irin wannan shine maluma suke cewa babu babu rigima fi masailil ijtihad haka zo fahimtar sakon ijtihadi ne to ba ka rigima da wani akan wannan sai dai dole za ka yi kokarin fahimtar da shi abinda da kai ka fahimta shi ma ya kokarin fahimtar da kai abinda da shi ma ya me ya fahimta in Allah madaukakin sarki ya bude kirjin ɗaya daga cikin ku ya fahimci fahimtar ɗaya ya tana shi ya karfa biya wa ma in bai karfa ba a cigaba tafiya tare da duka babu ba ba sabanin ba sabani da zai kai zuwa ga me zuwa ga kafirce ma Allah ko kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace wa amma amalu salaf salih yace amma aikin magabata na kwarai fa inna min usuli ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin ginshikai da ahli sunna wal jamaa suka gina addinin su akai fil masail al khilafiyya akan matsaloli wanda akwai sabani a ciki anna ma kana al khilaf fihi sadiran an cewa duk abin da ya zama sabanin da ya kasance a ciki ya faru ne sanadiyan ijtihadi wa kana mimma yasubu fihi ijtihad kuma abun yana daga cikin abun da ya halatta ayi ijtihadi akai kaga sharadi biyu kenan ku ya zama saɓanin sanadiyar ishihari ne saɓanin kuma abu ne abin da aka yi saɓani a kai ya halatta a ishihari a kai yanzu abin tambaya ke ne wane ne ya cancanta ya ishihari kuma menene ya halatta a ishihari a kai menene bai halatta a ishihari a kai wanda ya kira mushtahid mushtahid maluma suna cewa dole suka sharuɗa kamar haka kafin ya zama kai mu ce zan mushtahidi da zai ijtihadi ya kalli ayoyin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da hukunci suka ce sai ya cika sharuɗa kamar haka suka ce sharaɗi na farko dole ya zama ya san ayoyin da suke da alaka da wannan hukuncin da zai hukunci akai ayoyin alkur'ani da suke da alaka da wannan hukunci an fahimta ku ya zamanto a abin da ya shafi ilimin alkur'ani ya zama yana da ilimin annasikh wal mansukh yana da ilimin sanin wata aya ce take shafe wata don ayan alkur'ani kala hudu ne dole sai ya san wanne ne wanne ne akwai ayan alkur'ani wanda yake Allah ya saukar da shi alkur'ani ana karantawa kuma hukuncin yana nan karatun na nan kuma hukuncin na nan an fahimta ko wanda shi yafi yawa akwai aya a cikin alkur'ani wanda karatun na nan ma hukuncin an shafe shi amma hukuncin ba shi kamar misali hukuncin yanzu aka tambaye ka in mace mijinta ya mutu in za ta zauna zaman idda na mutuwa tsawon wani lokaci take zama na wata hudu da kwana goma amma kuma ƙur'ani akwai ayan da ta ce ya na bi an fusihin anfusihinna a ban da shi wallati yatawaffawna minkum wa ya azwajan na bi an anfusihinna haulaini a akwai haulaini kamilai. akwai shekara biyu na tura mu ayan ban ji ba ban ji da kake faɗa a ba walidatu ba a banda haulai banda alwalwali za su yi zirna auladahunna haulaini kalimai liman arada an yutimma eh banda kafin arba'ata ashhurun a bayan arba'ata ashhurun wa hashra sannan akwai wata aya gaba wallazina yatawaffawna shima wasiyatan li azwajin mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj awwa ala saka alheri aramma Allah madaukakin sarki bayan yatarabbasna a wannan arba'ata ashirin wa ashira a aya ta gaba kuma can gaba saffa na biyu bayan wannan saffan sai Allah madaukakin sarki yake za su zauna tsawon shekara ɗaya kuma duka hukuncin mutuwa duka Allah ya ce wanda mazajen su suka mutu amma kai zuwa an tambaye ka zaka ce wata hudu ne da me me yasa so da wata hudu da kwana goma shine nasir shi shine ya shafe mai shekara ɗaya don ba za ka yi hukunci ba sai ka san yanzu kawai aka baka qur'ani ka karanta ka fitar da hukuncin macen da mijin ta mutu sai kana karatu sai ka ganin an ce wata hudu da kwana goma sai ka je can sai ka ga ka ce shekara ɗaya kuma ba fita sai bayan shekara ɗaya to ya za ka yi sai kana da ilimin nasikh wal mansukh kaga wancan na shekara ɗin karatun na nan amma hukuncin fa baya nan wannan shine abin nan ayan kashi na biyu da ayan qur'ani na uku sune waɗanda hukuncin yana nan amma karatun ba shi babu karatun ayan a ƙur'ani amma hukuncin kuma yana nan yanzu in mutum yana da aure ko ya taɓa aure sai izina, zina mai hukuncin shi za a jefe shi har ya mutu amma ina ayan take ba ayan a cikin ƙur'ani yanzu amma kuma ayan an saukar Allah madaukakin sarki sai ya dauke karatun ya bar hukunci sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu warzahu wata rana hudu baye na musamman yace lokaci na tsawo barin ɗan ara tuna mutane aya ta sauko mun karanta mun haddace Allah madaukakin sarki yace ashehu wa shaykha in zana ya ko har zuwa ƙarshe Allah ya bada hukuncin wanda ya taba aure ko ke da aure namiji ko mace in suka yi zina za a jefe su har su mutu yace ayan ta sauko mun karanta mun haddace daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatun Allah ya shafe amma hukuncin yana nan ko manzon Allah ya ce kar nan gaba wani zai ce muku babu shi a Qur'ani yana nan haka hukuncin na nan ma karatun fa ba shi sannan na hudu shine wanda da karatun da hukuncin duka Allah ya shafi to dole kafin mu ya zama mujtahidi sai ya san wannan ilimin sai da ilimin annasikh wal mansukh sai da ilimin am da khas ya san wani aya ne take ta game komai wani aya ne ta keɓance wani abu yanzu an game kowa da kowa nan yanzu kuma ta keɓance wani banda wannan so da in bai da wannan ilimin sai kokarin ta bashi kaman qur'ani sun ci karo da juna an gane ku misali misali macen da mijinta ya sake ta macen da mijinta ya sake ta ai qur'ani suratul talaq ya faɗa mana za ta yi zama salasata quru suratul bakara ma ya bayani ko to amma sai mijinta ya sake ta amma tana da ciki ha sai ta yi wata uku ko ta kila tana da ciki ta cikin matan da suke da ciki kuma suke haila ai akwai su sai ta yi jini uku amma cikin na nan ta gama idda dole za ta zauna sai yaushe sai ta haihu so da mai akwai ayan da ya keɓance banda wa'in nan Kina ayan cikin sotu at-tahrim a gane ku cikin su kuma aka ce iddatu hatta hamlahunna su kuma iddan shine in suka me haifi abin da ke cikin su so iddan su zai iya zama gajere kuma zai iya zama me me tsayi zai iya yanzu mijin ta sake ta bayan magariba kafin Aisha ta aihu ta gama idda zai yi wa kuma sai nan da wata bakwai dole ne sai ta umma cikin shekarau ne sai ya kai shekara an fahimta ko to kaga sai ka san ilimin am da khas wannan ayan eh ga hukuncin da wannan ayan kuma ta ta khassasa hukunci sai kana da ilimin mutlaq da muqayyad dole sai kana da wannan ilimin sa'annan sai kana da kana da ido a wajen sanin ingancin hadisi da rashin inganci sai ake gane hadisi ya inganta ya ake gane hadisi bai inganta ba sai kana da wannan kaga bayanin ilmun rijal ya shigo ciki kenan sanin mazajen hadisi, an ce wane ya rawaito to wanan nan waye shi me tarihin shi a ina ya rayu yaushe ya rayu wani sheda malaman zamanin sa suka bayar akan shi oke a to shi mutumin kirki ne to wanda ya ji daga gurin shi ba shi ya yake in an gane mutumin kirki ne to sannan su sun taba haduwa tsakanin su eh an gane haka haka har akai gowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tukun san hadisi ya inganta ko bai inganta ba suka ce sai kara da waɗannan ilmummukan tukun kake zama mujtahidi tukun za ka iya kallon aya ko hadisi ka ce ayan nan ko hadisin nan yana ba da hukunci iri kaza ne an fahimta ku a ce ba ƙaramin aiki ba ne an fahimta ku ba ƙaramin aiki ba ne to wannan shine shine matakin da mutum ke kaiwa ya zama mujtahid amma kaga mu ai kowa kowa mu an gani dukan mu almajirai da muke yawon karatu ga yace ya ijtihadi ko ba ka ya dai karanta ijtihadin malamai dai ko ba ka ba muna karanta istihadin malamai ne wanda ya fi a fahimtar ka ya fi kusa da nassi ya fi kusa da daidai shi ya zama shi zaka zaka abin nan to wannan shine kaidar to matsala kuma da ya halatta istihadi akai sune matsalolin da ba matsalolin akida ba abu na farko kenan matsala da ya shafi kadaita Allah da sunayen Allah da siffofin Allah babu istihadi a ba istihadi a ba ka ce a fahimta ta ayan nan ba ta nufin Allah na da kaza a ba sa masailul ijtihad dole ka bar shi yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa so da baka ijtihadi sai da abin da kake iya ittila'in sa kake iya idrakin sa abuna gani da idraki shine abin da zaka iya surantawa zaka iya kwatantawa ko baka iya kwatanta abu sai ka taba ganin shi to da Allah ya siffanta kansa da wata sifa ba za ka ce ba wannan siffan bane wani wace in ka taba ganin Allah dukkan ila ka ce a ba wannan siffan bane siffan tana kama da kaza ne to ka taba ganin Allah ne to ga dole ka bar shi dole kai hakuri ka bar shi tun da Allah ya faɗa kuma shi ya san kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa ko ya ka sanin Allah to sai ka bar shi yadda ya faɗa an fahimta ko sa'annan ba a istihari a matsala wadda take kafa'i. qata'iyyut thubuti da qat'iyyu dilala akwai matsaloli da ake kin su qata'iyyut thubuti da qat'iyyu dilala akwai zanniyyut thubuti akwai zanniyyu dilala dole sai ka da wannan matsala ce ta usulul fiqh amma misali warware yadda kila zamu zamu fahimta yanzu wannan magana hadisin da muka karanta yanzu na umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa kada ɗayan ku ya sallar la'asar sai a anguwan banu ba an fahimta ku ya e, tabbas manzo Allah ya faɗa ka yi subuti kenan ya tabbata yanke babu kokon da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma wajen wajen aiki da maganan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ka samu fahimta nawa kuma duka fahimtar zai iya shiga ko ba zai iya shiga ba to sha kira zanniyu dilala yanzu kowa ya ba ya kafa dalili da shi abin da ya fahimta amma inda za tambaye shi shine yanke sai ce a ah, zai iya daukan wata fahimta na daban to nassin da ke da irin wannan shine ake hari a ciki amma nassin da yake a yanke kamar misali in kaje masallatan ahlus sunna duka wannan in za su na sallah suna rike hannu amma aka dago daga ruku sai ga wasu sun rike hannu su sun sake ko ba ka bane me yasa so da abin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku yana komawa ne a matsayin da yake sai malamai ko wani gaba ya koma inda yake sai malamai suka karabu guda biyu suka ce a inda ya koma yanda yake suka ce to koma yanda yake kafin ya kabbata sallah kenan kafin ya kabbata sallah kuma ya hannun shi yake wasu ka ce a ai ana cikin sallah ne so da aka za a ce koma yanda yake kafin ya je ruku'u ne kafin ya je ruku'u kuma ya yake shi yasa wasu wanda suke ganin a koma yanda yake kafin a je ruku'u sai su rike wasu ga ganin koma inda yake kafin a tada sallah sai su me saboda me yi dilala ne zai iya daukan wancan kuma zai iya daukan me to sai ijtihadi ya shigo cikin ijtihadin sai baka fahimtar to ni na dauki fahimta kaza an fahimta ku to a irin waɗannan matsalolin na ijtihadi ke shigo a ciki to irin sun an samu sabani shine magabata duk sun yi sabani akan ire-iren wayannan kuma wannan sabanin bai raba su ba an fahimta ku yau to malam sai yake cewa shine malai yake ce mana dole ya zama sabanin ya zama daga abinda daga ijtihadi kuma abinda ya halatta ijtihadi akai yace fa inna ba'dahum yu'dharu ba'dan inda irin wannan ne to sashi sai ma sashi uzuri wancan da ya dauki wancan fahimtar da wannan ya dauki wannan fahimtar duka sai su majuna uzuri amma babu laifi a rika tattaunawa akai mala yace فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا kowa kowane sashi zai masashi uzuri akan wannan sabanin amma ba zai kullaci dan uwansa ba akan wannan sabanin yace wala adawa babu adawa wala bagda babu kiyayya bal ya'taqiduna annahum ikhwa hatta wa in hasala bainahum hadha al sai dai ma su magabata suna yadda da cewa su ƴan uwa ne ko da an samu irin wannan sabanin a tsakaninsu malam sai bai ba mu misali yace hatta innal wahida minhum la yusalli khalfa man yara annahu laysa ala wudu'in har ya kai ga magabata mutum zai yi sallah a bayan wanda shi a tunanin shi wannan din bai da alaula misali ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ci naman raƙumi yana sake alaula ko in ya ci maraƙo mena yana sake alwala amma akwai dalili daga gare shi ko daga sahabbai da ya ce maraƙo mena warware alwala ha sai malamai shine malamai suka samu sa wasu ke ganin a'a warwarewa yake wasu ke ganin a'a so a ganin saboda mai da yake da shi ne sai yake sake alwala so da ai an samu wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ya sha fara da ya gama sha sai kurkura baki sai ce saboda akwai mai kan je yana sallah ina jin man a baki na to wannan suka rabu kaga wancan yana ganin alola ya kare in ka ci naman raƙumi wani yana ganin alola bai mai ba bai kare ba in ka kurkura baki ya wadatar kamar yadda duka sauran abinci in mutum ya ci ya kurkura baki ya wadatar amma kuma za a samu wannan da yake ganin alola ya kare in aka ci naman raƙumi in wancan da ya ci naman raƙumi bai sake alola ba zai ja sallah zai zo ya bi sallah kaga shi a gurin shi alwala ya ne ya kare amma shi ya san fahimtansa ne kuma zai iya zama daidai zai zama mai kuskure zai iya zama fahimtar wancan shine daidai kuma zai iya zama mai kuskure sai bi sallah haka shine ma yake har ya kai ga mutum zai bi mutum sallah a halin da yake ganin wanda ya bi sallan bai da mai bai da alawar amma duka sauran matsala ce da ya faru sanadiyar mai ijtihad an fahimta ku sai yake cewa wa yara imam annahu ala wudu a lokacin da shi kuma limamin yana ganin yana da alaula yace mislu an yusalli khalfa shakhsin akala lahma iblin wa imam yara annahu la yanqudu yace shine misali ya yayi sallah bayan wanda ya ci naman raƙumi a lokacin da shi limamin yana ganin cewa naman raƙumi bai warware alaula wal ma'mum yara annahu yan al-wudu shi kuma mamu da ke jan sallah yana ganin cin naman raqumi yana warware alaula fayara anna salata khalfa zalika al-imam sahiha amma duk da haka yana ganin yayi sallah a bayan wannan limamin ya inganta wa in kana huwa law sallaha bi nafsihi la ra'a anna salatahu ghayra sahiha duk da a wannan halin shi kuma yana ganin inda shi ne yace namu raqumi zai me zai saki alawla ba zai sallah da wannan alawla mala kullu hadha li annahum yarawna anna al-khilafa an-nashi'i an an al-ijtihadi fima yasuhu fihi al-ijtihad laysa fil haqiqati bi khilaf wannan duk ya faru ne saboda dukkan su biyu sun yadda cewa duk wani sabanin da ya samu samu asali daga matsalan da ya halatta a ittihadi kuma saban ya zama sanadin ittihadi suna ganin wannan ba sabo bane hakikanin sabani sabani ne saboda an samu sabanin amma bai kai a kirai sabani ba yace li anna kullu wahidin min al-mukhtalifaini qad taba'a ma yajibu alayhi ittiba'uhu min ad-dalil sau da kowanne daga cikin su biyu a cikin waɗanda suka samu saɓanin kowa ya bi abin da yake ganin ya dace bi ne na dalili alladi la yajuzu lahu al-udul an wanda yake ganin in ya kauce daga wannan dalili shi kuma yana ganin ya bata yace fahum rauna anna akhahum idha khalafahum fi amalin fi amalin ma ittiba'an lidalil dalil huwa fil haqiqa qad wafaqahum su suna ganin cewa idan aka samu wani dan uwansu ya saba musu akan wani al'amari guda ɗaya amma saba musu da shima shi ma ya bi dalili ne na ƙur'ani da sunna da fahimta mai kyau suna ganin duk da haka ya dace da su bai saba musu so da duka manufan shine abi qur'ani abi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan tambaye shi dalili wannan zai ba kuma in ya ba dalilin za ga dalilin ya cancanci a kafa dalili ne to sai su ga to ai duka ɗaya ne su ci gaba tafiya kawai yace li annahum yad'una ila ittiba'i dalil aina ma kan so da su dama suna kira ne zuwa ga abi dalili duk inda dalilin yake yace fa idza khalafahum muwafaqatan li dalilin indahu fa huwa fil haqiqati wafaqahum da wannan lin suna ganin duk wanda ya sa'a musu dan ya amma ya dace da wani dalili ingantacce to sura garin ya dace da su li'annahu tamshi ala ma yad'una ilayhi saboda shi ma wancan din yana tafiya ne akan abin da su ma suke kira zuwa gare shi wa Haduna ilayhi kuma suke shiryawa zuwa gare shi min tahkimi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam nayin hukunci da littafin Allah madaukakin sarki da kuma hukunci da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku ai irin shi haka ya faru da sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki ya kare da a gare da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare ta'ala anhu wa ardahu shi yana ganin in suka zo garin maka ba za su yi kasarwa yana ganin to ai saboda me ai maka mahaifansu ne nan aka haife su anan suka girma anan suka tashi dalili ne sa suka bar eh ne sa suka bar maka suka koma ina madina shi kuma abdullahi dan masu ya gana ah, tun da yanzu ai ba a maka muke zaune ba saka yanzu in mun zo maka mu menene baki ne saboda kasaro yana kanmu haka fahimtar su take amma aka zo aikin hadi sai da Usman zai ja sallah zai cika sallah Abdullahi dan Mas'ud zai bi shi kuma shi mai cika ta sallah sai aka samu yan ba na iya suka suka samu Abdullahi dan Mas'ud suka amma ai kai kana bada fatawan cewa kun ko zo garin maka kasaro ne yake kanku to me yasa kake bin shi kake cika ta sallah sai ce musu al-khilafu shar sabani sharri yace da wanda yi kasarun da wanda ya cika sallah waye bai da sallah suka ce ba ko ɗaya waye sallar shi na cin duka da yace to ba sai mu rushi ba yace sabanin da muke da shi bai kai abin da ya hada mu ba abin da ya hada mu shine musulunci da tauhidi da bin qur'ani da sunna ya girman shi yafi girman sabanin da ke tsakanin an gane ko dewa dewa suna fahimta Abdullahi dan Masud an fahimta ko to wannan shine tsarin magabata eh kuma ya jaddada cewa har yanzu yana kan fahimtar kasaru ne amma saboda kar ya raba kan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yade bi wancan an fahimta ko so kaga duka saboda dukkan kowa yana tafiya ne akan me dalili qur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ga lokaci yayi ko ina ga zamu dasa aya nan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu karasa abinda malam ya kawo da kuma wasu dalilai daga magabata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa wa